shi dai wannan taro na kasa da kasa da aka shirya a kan zakka a kasashen musulmai na duniya an shirya shi ne da zumar fitar da al'ummar musulmai, daga halin da suke ciki na talauci da kuma rashi to kasancewar najeriya ƙasa ce ba ta al'ummar musulmai zalla ba na tambayi imam umar abdullahi babban darakta na hukumar kula da addinin islama a jihar ta naija ko ya za a yi a ƙaddamar da tsarin zakkan a ƙasa irin najeriya a ƙasa in ba ma in ba ƙasa ba ce bin tsarin musulunci ai akwai musulmi a najeriya wanda allah ya yi mana yawa matukan gaske duk da rena yawan mu duk yadda aka yi akalla al'ummar musulmi a kasar nan sun kai kashi 60 bisa ɗari saboda haka muna da yawa zakka dama da musulmi ake magana kuma shi yasa aka wajabta cewa dole a bayar da shi ba bisa eh, lallashi ba ne ba bisa a ganin dama ba ne tilas ne ka ba da wannan kuma gwamnatocinmu na arewacin najeriya duk abin da za su yi program da ake akan poverty alleviation suka ce mashi ko poverty eradication babu abin da ake da tabbas wanda ke yaya talauci ya kuranya talauci daga al'ummar musulmi kamar zakka domin muna da practical example a lokacin manzon Allah da kuma lokacin sahabbai an zo an yi lokacin sahabbai da har an zo ana neman mai karban zakka kowa ce baya don me saboda sun dauki sun practicing shi kuma ta ɗauke musu talauci din saboda haka gwamnatocin arewa muna kiransu muna shawartansu duka tsari da turawa suka kawo a kan cewa na ɗauke talauci su taho su gwada wannan wanda musulunci ya zo da shi daga Allah ta'ala wanda manzon Allah ya practicing wanda sahabbai suka yi practicing kuma an ga aikin karara su gwada wannan duk mun tattauna waɗannan abubuwa dan a wancan kasashen. kuma insha Allahul Karim za mu dawo nan jihohi ma da mu samu zuwa ba in allah ya yarda za mu tuntube su mu yi taronmu na kasa da kasa, jihohin musulmi al'amarin zakka na musulmi ne alhaji tanko baba ahmad magatakardan bargu shine mai baiwa gwamnan jihar naija shawara akan harkokin addinin islama kuma ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro na ƙasar indonesia Zaka tana taimaka ma tattalin kasan arziki sosai sosai a dan an sarrafa shi yadda ya kamata sarrafa yadda ya kamata kaga shugaban gurin zai kasance adali wanda al'umma suka yarda da shi wanda gwamnatin ta yarda da shi wanda shi zuciyansa ya yarda wannan amana ne aka baka gari ka rashin samun haka a gurare yana raunana mutane ba mutane su biya zakka saboda sau da yawa wanda ta ai wanda gwamnati ta karba shekara biyu uku da suka ce mai suka yi da shi ai mu ma bamu ji komai da sai da to kaga wannan an samu rauni warin amma in an samu mutane waɗanda ke kyautatawa kwatanta hikima da iya riko amanansu zakka tana taimakawa sosai baban yaji burbura amurka daga lagos